Mai shiga tsakani na ƙasa yana da wakilansa da ya girka a cikin sassan jihohin ƙasar nan suke gudanar da aikin karɓar ƙorafe-ƙorafe a kan ma'aikatan gwamnati da kuma waɗansu mutane. Sadiku Halidu wakilin mai shiga tsakani ne na jihar Tilabiri. A nan tilaberi muna samun ƙararraki masu alaƙa da lamarin musgunawa kan batun jinsi da batun ilimantarwa da ɗalibai ko kuma uwayen ɗaliban ke gabatarwa wani bi ma ƙarar tana bisa kan malaman ba da ilimi. Muna samun ƙararrakin sarakan gargajiya mun samu ƙararraki akan auratar da yara ƙanana bisa lamarin faɗe kan marabus ɗin uwaye wajen kulawa da 'ya'yansu wajen ilmantarwa nan ma a duk lokacin da ɗalibai ke yin yajin aiki ana karɓar jerin koke-koken nasu ana ƙoƙarin kuma sasantawa da su don a samu mafuta ɗaliban su ɗage yajin aikin nasu. Cikin waɗansu yankuna na jihar Talabiri akwai rashin tsaro shin ko kuna samun ƙorafe-ƙorafe dangance da wannan rashin tsaron? Eh, hakika, hakika mun taba samun hakan har ma so biyu dangance da wannan shafin. Akwai kuma kalmar da muke cema autosezin inda mu kanmu wani bi mukan yi ta hanyar labarun da muka samu dangance da abun da muka yi la'akari da shi sai mu tuntuɓi wanda ya dace dangance da wasu ababuwan da suka wakana ta fuskar batun tsaro a cikin yankin. Wani bi kuma muna rubuta rahotanni da zaran an fuskanci wata sabuwar fuska ga batun tsaro a cikin karkarar. Akwai rahotannin da muke rawaitawa zuwa ga mai shiga tsakani. Kun san a cikin wasu yankunan ƙasar Nijar akwai rishin kwanciyar hankali. Kenan a yankunan da ake fuskantar rishin kwanciyar hankali ko da yaushe muna aika rahotanni da ke fasarta sabuwar huskar da ta bullo domin a gani in akwai ƙararrakin da aka yi dangance da hakan. Don kun san mu duk abin da ya shafi batun rishin kwanciyar hankali mu dai a nan cikin yanki ban ma iya yanka hukunci a kansa. Kenan sai dai mun tura bayanin a gaban mai shiga tsakani na ƙasa a can akwai shararrun masu ba da shawara ga batun kwanciyar hankali suke nazarta lamarin amma mu muna karɓar tambayar bukatun ne kuma mu aika su a cibiyar harabar ta ƙasa.